الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه <clears throat> ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a <clears throat> شاترة muna جمادة الأولى hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda ya daidai da tara ga ainihin watan uku meladiya 2015 a inda muna karatu ne a cikin ahkamul jana'izi wa ha. na muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai a inda muna magana ne akan sallah ga mamaci a inda mala yake mana bayani akan waɗanda <clears throat> ya halatta a yi musu sallah shari'a ta yadda a yi musu sallah akwai ƙaramin yaro game da muka ji akwai shahidi da wanda aka yi masa haddi a cikin hanyar Allah wato aka yanke masa hukunci a musulunci to shi ma bayan an tsarkake shi daga wannan sabo za a yi masa sallah na gaba na hudu sai mala ya ce alrabi'un alfajiru almumba'isu fil ma'asi wal maharimi mislu tariki salaf wazzaka مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونهي ونهوهم من الفساق فإنه يسلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hudu daga cikin mutanen da babu laifi za a yi musu sallah alfajiru fajiri fasiki mai laifi almumba'ithu fil ma'asi wanda ya nitsa a cikin sabo ya dilmiye a cikin sabo amma kuma musulmi ne wal maharimi da abubuwan da aka haramta <coughs> yana yi amma ya sunan shi musulmi bai bar musulunci ba yana yin sabo kamar mai barin sallah kamar wanda baya sallah da wanda yake yin zakka tare da cewa ya yi itirafi ya yadda wajibi ne bi wujubihima ma itirafihi bi wujubihima wato akwai mutanen da musulmai ne ko 'ya'yan musulmai ne amma kayi yi da su ba sa sallah ba wai don ya san cewa sallar ba wajibi ba ce ya san wajibi ce ya san dole ce kuma shi ma ya san yana cikin hatsari a ran shi amma watakila saboda kuruciya da shagala da ribata shaidan kuma gani yake shi dai kamar zai dade a duniya wata ran zai tuba ya gyara wannan yaudara tana yaudara shi to duk da haka ba za a ce mushi kafiri ba a bisa magana mafi inganci Akwai malamin da suke cewa wanda ya bar sallah ya kafirta saboda hadisai da suke yi ishara na biya ce al'ahadun lazi bai na nawa bai na assala faman taraka hafa karkafar bambancin da ke tsakaninmu da kafirai a fili ai sallah duk wanda ya bata ya kafirta to irin waɗannan hadisai wasu malamai sun yi tawilinsu da cewa ba kafirci ake nufi na fita daga musulunci ba sai dai in mutum ya ce sallar ba wajibi ba ce ba dole ba ce to sai kafirta a dalilin wannan kudurcewa amma magana mafi inganci bai kafirta ba a kawai ƙuruciya ce ta kwashe shi inda zai dawo ya ci gaba da yi ba za ce to a ce ka musulunta ba sai ka karbi kalmar shahada ba dama kai dan musulmi ne kawai ka bujire ba ka sallah to yanzu ya za a sai ka tuba kawai ka gyara gaba ba za ta zo ka karbi kalmar shahada ka musulunta ba ko ba haka ba to ya nuna ce musulmi ne ya bujire sannan mutanen da suka ƙi yin zakka musulmi za ka ga da yawa yana da halin yin zakka ya ƙi yi to wannan zunubi ne babba tun da rukunai ne na musulunci to shi ma ba za a ce ya kafarta ba to irin wainan idan suka mutu wai za a iya musu sallah <clears throat> matuƙa sun yadda wajibi ne wazzani da mazinaci wa mudumin alhamri da mai shan giya wato wanda kullum yana cikin giya shine mudumin alhamri wanda kullum. bai bar shan giyan bai yana tare da ita kowa ya san dan giya ne wa nahawihim min al-fusaq da ire-iren su dai daga cikin fasikai fa innahu yusalla alaihim za'i musu salla illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi sai dai malamai manyan gari malamai to ya kamace su waddini da abota addini an yi da uwar salata alaihim su bar sallah gare su ba za su je wurin sallar ba wato ma'ana ba za ta a kirawo limamin kano da manyan malaman garin nan sai masa sallah da wanda ake ganin su suna da alaka da addini sosai mutanen kirki sai a ce su janye jikinsu ba za su je ba me yasa batan wa adiban li amsalihim don ya zama uquba wani ɗaukar mataki ne da ladabtarwa ga ire-irensu don aka ga manyan mutane sun je sallah gurin limamin kano ya je kowa ya je har ma mai martaba sarki ya zo a tsaye ma nan ba su da wani laifi ma shi ne muta ma ga duk manyan gari an zo ta wai na manyan garin da masu addini da sauransu waɗanda ana ganin su ne maraje manyan mutane a addini marji'i a gari manyan malamai to ba za su je ba ko mai girman mutum ko mai kudin shi ko mai wadatar shi inda aka ce yana cikin wayanan fasikan so da aka in ya bayyana fasikancin nan ya bayyana laifuffukan nan sun bayyana sosai sai dai a bar mutane kawai ga magarin mutane su je su yi masa sallah kama fa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda haka annabi a kan haka kuma akwai hadisai wato akwai dalilai kana ana bi da qala abu qatada yace كان رسول الله sallallahu alaihi wasallam وسلم إذا lijana zatin annabi ya kasance an gayyace shi zuwa wata sallar gawa sa'ala an sai ya tambaya ya labarin gawar wani mutum ne fa in uthniya alaiha khair in an mishi kyakkyawan yabo a aiwana ma babu dama ne akwai sallah akwai addini akwai karatun qur'ani akwai ziyartar yan uwa akwai girmama iyaye akwai kaza akwai kaza ba a shansa da wasa da addini ba mutumin kirki ne aka yabe shi qama fa salla alaiha sai ya tashi ya masa salla wa in uthniya alaiha ghayra zalik in ko akai masa wani yabo sabanin haka <clears throat> idan aka yi masa kishiyar haka qala li ahliha sai annabi ya ce da masu wanda suka zo gayyata shi sha'anakum biha sha'anakum biha ku je ku yi sha'anin gaban ku da ita ma'ana ku je da gawar ku ku je duk yadda za ku yi da ita ku je ku kira wasu walam yusalli alaiha ba zai masa sallah ba to kaga wannan musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi duk wanda ya ga annabi ya ki zuwa gawar shi to zai tsorata kowa na sa rai annabi ya zo kan gawarsa ya roƙa masa alfarma ya roƙa masa Allah ya roƙa masa rahama to kaza an ce ai wani dan unguwa kaza annabi ya ki zuwa kan gawo shi duk tausayin nan na annabi duk rahaman nan ta annabi amma ya ki zuwa to me yasa an ce saboda yana laifi iri kaza ne an haka ne na tuban Allah da bazan sake ba kada ni ma annabi ya ki zuwa kan gawata kaga ya zama adiban to wannan yana da kyau akhrajahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wal hakim fa qala sahihun ala sharti ash-shaykhayn wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala an jabir ibn samura qala marad marida rajulun fasiha alayhi فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فسيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم الأنه قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نهر نفسه بمشكس فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشقس معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه أخرجه بهذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على شرع مسلم jabir bin samra ya ce wani mutum ne ya kama rashin lafiya fasiha alaihi sai aka yi ihu da kururuwa a kansa ana cewa wane ya rasu sai ga makwabcinsa ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a jaruhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala innahu qad mata yace manzala makwabcina ya rasu qala wa ma yudrika ya aka yi kasani me ya sanar da kai cewa ya mutu qala ana ra'aytuhu ita ni na ganshi na ga gawar shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce innahu lam yamut a'a bai mutu ba ka dai koma dai ka sake bincike qala mai ba da labari jabir bin samura ya ce faraja sai mutumin ya dawo fasiha alaihi ya sake ji an kwalla kuka a kan shi faƙalat imra'atuhu sai matashi ta ce in talik ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce in ɗalik ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce wani ka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka je ka gaya misa ka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya masa cewa fa ya cika ya rasu faƙalar rajul sai mutumin ya ce allahumma anhu kai allah da ya wadaran shi wato ya tsine wa mutumin nan take ƙala jabir ya ce sun man talakar rajul sai mutumin ya tafi fara'ahu kadina hara nafsahu bi miskas sai mutumin ya je ga gawo shi don ya tabbatar ya mutum kafin ya je gaya wa annabi sai ya ga ya soke kansa wuyansa kenan ya soke jikinsa ma'ana ya kashe kansa bi mishkasin da ainihin wata abatsika a su wadda ake tsefe a sunanta kibiya kibiya ce ba ce ce mata ko to da ita ya caka wa kansa wato mutumin shi ya kashe kansa fantalaka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ya je gurin annabi ya gaya masa ya ce ai gashi gashi mutumin nan fa ya mutu annahu mata fa qala ma yudrika annabi ya ce ya aka ka sani ya mutu qala ra'aytuhu yanharu nafsahu bi mishkasin ma'ahu ni na ganshi da idona ya soke kansa shine yanharu nafsahu yana soke kan nasa da wannan matsifata qala anta ra'aytuhu annabi yace kai ka gani da ka qala na'am yace kwarai qala idan la usalli alai yace wallahi ba zan masa sallah ba annabi yace ba zan masa sallah ba dan shi ya kashe kansa ma'ana dai kenan ba wai dan ya mutu kafiri ba dan kada wani ma ya sake kwatanta irin wannan abu dauda haka ya rawaito shi da wannan hadisin yadda ka ji shi cikakke bi haza tamam da isnadi wanda yake sahihi bisa sharaɗin muslim wa kharajahu muslim haka muslim ma ya fitar da shi muktasiran sai dai a takaice wa النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي wa Ahmad. duk waɗannan bayan Allah ma sun fitar da shi wa ƙala turmuzi ya ce haza hadisun hasan hadisin hasan ne fa kad ikhtalafa ahlul ilmi fi haza to malamai sun yi saɓani dangane da irin wannan hukunci shin a yi sallah ga irin waɗannan masu saɓo ko kuma mai kashe kansa faƙala ba dukkan waɗansu malamai suka ce yusalla ala kulli man salla lil qibla ai kowaye inda yana salla yana kallon gabar alkibla ya salla. ko shi ya kashe kansa kowane irin sabo yake yi za a yi masa salla wa alaƙatilin nafsi da wanda ya kisan kai ya kashe wani وهو قول سفيان الثوري وإسحاق wannan magana fahimtar سفيان Sauri كنا da ishaq bin rahuya ko bin rahawaihi wa qala ahmadu amma babban malamin imamu ahmad ya ce la yusallil imamu ala qatilin nafsi ko da za a yi mishi sallah limamin gari wato babban limami manyan mutane limamai ba za su yi masa sallah wanda yake kashe wani ba wanda ya kashe wani ba ko wanda ya kashe kansa ko wanda ya kashe wani wayu sallah alaihi gairul imam da aka ba shugaba ne zai masa sallah ba wato shugaba ko limamin gari ko sarki a ce har ya fito za a sallace shi to a ce wa'annan mutane duk sun ƙaurace. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ابن تيمية أتكين الاختيارات الفقهية شافينا همسين دبيو ابن تيمية يتي ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زدر لأمثاله أم مثل, أم مثل فعله kana hasanan don mutumin da ya ƙi yin sallah a matsayinsa na babban mutum ko wani limami ko wanda yake da alaka da addini a cikin gari sai ya yin sallah zuwa ga ɗaya daga cikin irin wa'inan mutane kamar wanda ya kashe kansa kamar alghallo wanda ya sata a cikin kayan ganima wal mudinu alladhi laysa alaihi wafa' da wanda ya ci bashin mutane kuma ba shi da abin biya, to duk wanda ya ki zuwa ya musu sallah zajarar li amsalihi don tsoratarwa da ire-iren irin wa'annan don kasu rika fadawa irin wannan aikin an misali filihi kasu rika yin irin aikinsa to ibn taimiyya ya ce duk wanda ya ki zuwa sallah cikin manyan mutane kana hasanan wannan ya yi kyau ya yi daidai wato ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam walau imtana fi zahiri ko da a zahiri ya fito fili ya ce ba zan je ba fa me yasa wani dan giyan nan je in tsaya kan gawo shi a ku kuje ni wallahi ba zan je ko wani tun da kake gwanin ka taba ganin sa a masallaci ba fa ya sallah kowa ya shaida baya sallah duk sanda za a yi tashi an kira sallah sai ya gaba saboda haka kowa zai alwala ya bashi a gurin ya tafi ba zai salla ba kowa ya shaide shi shekara da shekaru baya salla sai ka ce ba zan je kan gawar shi ba to wannan ibnu taymiya ya ce kayi daidai kuma ko a fili ka fito ka ce wallahi ba zan je kan gawar shi ba amma wada alahu fil batini in yi masa addu'a kuma a baɗini wato a gefe kuma sai ce to Allah dai wanka ne kuma dai musulmi ne <laughs> ko ba haka ba Allah dai bawanka ne kuma dai musulmi ne ba mai masa fatan wuta Allah ka tana daiwa in ka ga dama za ka iya yafe mishi ya ubangiji ka yafe masa wannan sai ka faɗa a zuci ka je ka yi masa addu'a amma a zahiri dan ya zama ladabi saboda zuwan ire-irenka kila zai zamto ba ta zama wato ladabi ga wasu ba to idan mutum ya haka ibnu taimiyya ya ce la jama'a maslahatai maslahatayn ya haɗa tsakanin maslaha guda biyu kana aula ce da hakan yafi min tafawiti ihdahuma fiye da a ce ɗaya daga cikin waɗannan ya kubce mishi to wannan hikima ce wadda ibn taymiya ya ambata a zahiri ya ki zuwa amma a gefe zai iya roƙa masa kafara saboda musulmi ne dan ba ka fatan kowa ya shiga wuta to in Allah din ya ga dama duk da laifin nashi tunda dai ba shirka yake yi ba to in Allah ya ga dama sai ya gafarta mishi to wannan yana nuna cewa dai gaskiya mutum ya kama harkar sabo gadan gadan har kowa ma ya sani akwai hatsari ciki ga wani hadisi na uku an da bin khalidin fi hadisi imtina annabi sallallahu alaihi wasallama min salati alal ghalli hadisin zaid bin khalid a cikin hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙi yin sallah ga wanda ya yi sata a cikin kayan ganima wa qawluhu li ashabihi har a ƙarshe annabi ya ce wa abokansa sallu ala sahibukum sallu ala sahibikum annabi ya ce ku je ku yi masa sallah inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah wannan dan uwan naku wannan abokin naku yayi sata ne a cikin kayan ganima fi sabilillah shi yasa ba zan masa sallah ba kaga dan Allah nan gaba wani zai ba zai yi ba tun da gashi annabi ya ki zai sallah wa wani to duk mai hankali zai ce ta ai ko allura ba zai ɗauka ba a cikin kayan ganima to da a ce hana yin haka har yanzu da wani saban zai yi dama-dama ko kuma mutane da za ka gansu 'yan duniya ne sun sace kudaden mutane duk wata barna su ne amma saboda suna da kudi da an mutu kuma taron ma da za a yi musu ya fi na talaka <laughs> sai kaga duk mutanen gari an taru a ce babban mutum ne wani ya mutu amma la da za ka bi diddigi wani za ga ko sallah baya da za ka bi diddigi wani irin barnar da yake yi ma kuma sananne abu ne cewa ma yana yin barnar kowa ya sani amma wannan kudin ya rufe ba za a ji wannan barnar ba kawai a je dai a ga babban mutum ya mutu kuma a taru dubban mutane a yi mishi sallah to wannan son zuciya ce mutane sun koma mujamala sun koma kamar munafircin rayuwa kenan shine nifaka wallahi zamanin sahabai ba sa irin wannan mujamala kowaye babu maganar rufa rufa talaka kowane irin talaka ne in inda na Allah ne to shine za a je a kula da shi mutum ne dai gashi muka karanta mace ce ma kwana biyu annabi bai ganta ba wai ina wance ne manzo Allah ya tara su to ya haka ba ga mun ba a mun ga da daddare ne kuma mazala kar mu zo mu tashe ka cikin dare muka je muka yi mata sallah muka binne ta talaka ne ba wanda ya san ta zuwa take ta share masallaci annabi ashe yana kula da kowa kwana biyu ta ni fa ban gama tan nan ba Me zuwa take share masallacin nan sai ta rasu yayi fada yace afala kuntum abantumuni ku je ku nuna mun kabarinta Allahu akbar mazala ya tashi har kabarinta ya je mata sallah kuma yace inna hazihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha sayunawwiruha lahum bi salati alaiha waɗannan kaburburan na ta da kuke gani cike suke da duhu yanzu Allah yana haskaka musu saboda sallar da nake mata ka ji albarkacin ma kaza ka dangare ke samun shan ruwa a kasko su yanzu suna ma samun haske ne saboda wannan talakan da aka yi masa sallar. hadisi ko mutum na biyar almudayyan alladhi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi dainahu wanda ake bi bashi din kuma bai bar abin da zai biya bashi ba sai ya mutu to za a iya masa sallah mun karanta a baya cewa annabi baya musu sallah irin su hadisin wato salamatu dan akwa da hadisin katada annabi sallallahu alaihi aka kawo gawa nawa ake bin sa aka ce ai dinare kaza dinara ne Allahu akbar dinara ne annabi ya ce dinara ne sallu ala sahibiku sai ya juya abu katada ya ce ya manzala alayya dinara ne zan biya suna kaina annabi yace suna kanka wa bari aminhum almayyit ya kubuta yace eh suna kaina zan biya na daula mani sannan annabi ya masa sallah an yi haka ba so dai ba ba so bi ba to amma da hakan na faruwa ne idan mutum ba shi da abin da zai biya naka ce yana da abin da zai biya ya bar wani abu na gado wanda za a iya zuwa a sayar a biya to zai masa sallah to daga baya ma ko da mutum din ya mutu ba shi da abin biyan bashi to an ce annabi ya ci gaba da musu sallah kamar yadda za mu ji waɗannan dalilai sai zan to wancan tsohon hukunci ne annabi ya ajiye shi ya kawo wani sabo to a yanzu ma kenan duk mutumin da ya mutu ana bin sa bashi kuma babu abin da zai biya za a yi masa sallah kawai yanzu ya rage tsakaninsa da Allah sannan yana da magadan su yi kokari su rike takardar bashi in sun samu kuɗi su biya don su ɗauke masa wancan nauyi Allah ya tsare mu malam yace wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata alaihi fi awwalil amri inna ma annabi ya bar yin sallah ne ga irin wannan mutum a farkon ramarin rayuwarsa amma a rayuwarsa ta karshe ya ci gaba da musu sallah wa fihi ahadithun akwai hadisai akan haka wato malam baya faɗin abubuwa da ka don mas'alar da ya ka ce ga hadisi an salamata bin al to kaga hadisin nasa ma salamatu dan akwa salamata dan akwa wani mutumin ƙauye ne wanda muka ce ya zo yana kiwon awaki da tumaki a can dokar daji ashe wani zaki ya daɗe yana timing zaki nan bai taba zuwa ya ɗauki ko ɗaya ba kuma salama kan tafi harkokinsa sai ranar zaki ne ya ga ba zai iya hakuri ba ya zai tafki guda ɗaya ya rikan mata wuya sai ga salama ya to a guje yana bin zaki nan yana duka yana jemi shi sai zaki nan ya saki ya ce haba Allah yanzu dan Allah dan na ɗauki kwaya ɗa ka tuna fa ka sha tafiya ka basu ni nace gade su bayan Allah maɗaukacin sarki yanzu yau dan na ɗauki kwaya ɗaya shine kake ganin abin laifi ne sai rike baki ya ce la dama dabba na magana abin mamaki sai ta kai ne abin mamaki ga muhammadu can a madina ya ne mutane wa'azi ka tsaya nan kana kiwon dabbobi sai ga abin wallahi sai ajiye dabbobin kawai ya ce Allah ka kai ga masu su sai ruga madina yana zuwa ya tarar da madina magana wa'azi ake annabi ya bayyana ya ce ina annabin aka ce gashi ya ce manzan Allah ni kaji kaji labari na annabi ya ce ai abin ba ni kadai za ka gaya ba ya sa aka tara mutane ya ce hau kan mimbari yi musu bayani ya hau kan mimbari ya yi musu bayani ya ce gashi gashi ga inda ya sami labarin annaba a gurin zaki <laughs> annabi ya ce to wallahi alkiyama ba za ta tashi ba sai dabbobi sun yi magana mana yadda kaga zakin nan yi magana kafin kiyama ta tashi ma dabbobi za su yi magana wannan hadisi ne sahihi har kuma annabi ya ba da labari hadisi na cikin bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba babin falalar abubakar da umar annabi ya ce haka akwai wata saniya cikin mutanen da wani ya ɗoro mata kayan kuma yana dukanta sai saniyan nan ta ce bawan Allah ni fa ba halitta ni don haka ba ka ɗora min kaya kuma kana jibgata annabi yana ba da wani labari su masu habai sai suka rika baki suka ce bakaratun ta takallamu ya rasu rasulallah kuma kuma wato tana magana saniya tana magana annabi ya ce kwarai ni na yadda abubakar da umar ma sun yadda mai ruwa ya ce wallahi abubakar da umar ba sa gudun amma annabi ya yadda da imani sai ya ce wallahi sun yadda ni na yadda abubakar da umar ma sun yadda almuhim dai shine wannan shine salamatu dan akwa dalilin musulunta sakinan yace kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallama iz utiya bi janaza wata ran muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo da wata jana'iza faqalu salli alaiha suka ce manzala ga ta ai mata sallah qala hal alaihi daynun ko akwai bashi a kansa wato matsalar bashin nan fa a zamanin da ana ɗaukata da muhimmanci mu ne yanzu muka mai da ita ba komai ba Eh, ci kawai ake yi ba bincike duk yanzu wanda za a tona shi a nan waye zai iya daga hannu ya ce ba bashi a kaina wallahi sai ka tarar za a samu ɗaiɗai kuma da a ce ma muna rubuta kamar da muka sha bayani za ka rubuta ka san masu bin naka kana da abin da in ka mutu ma za a bari kana ajiyewa inda za a gani to da da sauki Allah ka shirya da mu ƙila na'am sai aka ce e ya manzan Allah akwai bashi a kansa ƙala fa haltara ka shay'an to shin ya bar wani abu ne wanda za a biya bashin da shi ƙalu salasatu dananiyar sai ce suka ce salasatu da nanir ai dinari uku ake binsa qala bi asabihi salasa qala bi asabihi salasu kayyat sai manzo Allah ya haka da yatsunsa guda uku <clears throat> yace salasu kayyat salasu kayyatin salasu kayyatin dinari uku kenan yana da kayyatun guda uku me kayyatun lalas lalas a gidan wuta me lalas za a samu karfe kenan a rika dodana masa a jikinsa a dalilin dinari uku da bai bar abin biya ba don mai mutumin da ya mutu da bashi a kansa bai biya ba babu abin biya ko da dan aljanna ne to yana cikin matsala yana cikin wani matsayi shi la ya mutu fi hawa la ya haya shi baya cikin daɗi baya cikin ni'ima to in bai sa abin je kiyama zai samu kayyat kayyu alkayyu shine lalas yakuwa alaiha kamar da za a yi wa alladina yaknizuna zahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها يكوى sai سيت ثلاث كيات fasalla alaiha sai manzo Allah ya masa sallah bai ce ba zai sallah ba dinare hukun sai ya masa sallah kaji dalilin cewa daga ƙarshe annabi ne musu sallah thumma utiya bisalisa aka zo da wani gawa ta uku faqalu salli alaiha salli alai kace manzo Allah ya masa sallah qala hal taraka shay'an qalu la to shin ya bar wani abu ne aka ce a'a qala hal alaihi dainu ana bin sa bashi qalu salasatu dinanir <coughs> suka ce dinari uku qala sallu ala sahibukum sai ce to ku yi masa sallah qala rajulun min al-ansar yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum daga cikin mutane abu qatada yace salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainuhu maza la yi masa sallah ni zan biya bashi zan biya bashinsa wannan hadisi a karada bukhari wa ahmad wa ziyada wa rawahu ibn maja wa rawahu wa rawa minhu nasa'i ta salisa to wannan hadisin ya nuna annabi ya yi wa wasu sallah ɗin bai yi wa wasu ba to za mu ji kuma a wasu gurare annabi ya ce duk wanda ya mutu ya bar bashi ya salam duk wanda ya mutu ya bar bashi to annabi zai biya daga baitul mali zai biya daga baitul mali sannan sai ainihin wato ya masa sallah wa bi abi qatada radiyallahu anhu na kisa qissatu salisa abu qatada din ma ya rawaito irin waccan kissa ta karshe din nan a cikin hadisin salamatu dan akwa wa rawalladhi qablahu ya kuma rawaito wata kafinta wa fihi a ciki ne yake cewa ara aita in ka zaitu an huwa tusalli alai abokata da ya ce mazala kana ganin in na biya bashin ka yi masa sallah fa'ala in ka qadaita an hu bilwafa in ya ka biya bil ta hanyar aka je aka biya sallaitu alaihi zan masa fa'ala fa ba abu qatada abu da ya tafi an hu ya je biya bashin فقال أوفيت عليه قال نعم كابيا باشن يتي إيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه سي النبي كرا متاني مسا أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة wafa'ahu liddaini summa salatun nabi sallallahu alaihi alai sai dai a wasu ruwayoyin babu tafiyar da aka ce abu da yayi ya ji ya biya bashin a daga baya ne aka ce ya biya da kuma cewa annabi yi masa sallah a lokacin to ga hadisi na uku an jabiri radiyallahu anhu nahwaha Jabiru ya rawaito irin wannan hadisi wa da fi akirhi amma a ƙarshe sai ya rawaito yace فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم da Allah ya yi wa annabi buɗe ya fara samun gwamnatinsa ta fara tara kuɗi ƙala sai ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ai ni na fi dacewa ni na fi cancanta da kulawa da kowane mumini fiye da kansa ma'ana ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni na fi cancanta in kula da rayuwar kowa in kula da matsalar kowa fiye ma da kansa ma'ana annabi yana son mutane sama da yadda suke son kansu Ba faman taraka dainan duk wanda ya bar bashi fa alayya uhu ni zan biya idan ba shi da abun biya wa man taraka malan wanda ya mutu ya bar kuɗi fali warasatihi ta magadansa ce ba ruwana da ita rawahu abu dauda wanne nasa'i bi isnadin sahihin ala shartu shekaini وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى وقد تقدم ga hadisi na hudu <clears throat> ana bi huraira anna rasu sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajul al mayyit alaihi daynun abu huraira ce ya kasance akan zo da mamaci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana bin sa bashi fa yasalu hal taraka li daynihi min qada sai ya tambaya to ya bar wani abin da zai biya bashin nasa fa in huddisa annahu taraka wafa salla alai in an ce ya bar wani abun da zai biya zai masa salla wa illa fala in bai bari ba sai ki qala sai ce sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwan ku salla amma falamma fataha Allahu alaihi alfutuh da Allah ya masa budin garuruwa aka samu nasara aka shigar da musulunci garuruwa aka samu <coughs> dukiya mai yawa qala sai ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah ni na fi cancanta da kulawa da muminai fiye da kansu a duniya da lahira iqra'u in shi'tum in kuna so ku gano gaskiyar wannan magana ta wanda annabi ku karanta fadin Allah da yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum banzan Allah shi ya fi cancanta kulawa da muminai fiye da kawukansu faman tofiya duk wanda ya rasu wa alaihi dainu yana da bashi walam ya taruk wa fa'a bai bar abin biya ba Fa'alai ya kaba uhu biyan yana kaina wa man taraka malan wanda ya bar dukiya fa huwa satihi ta magadansa ce bata shafe ni ba to irin waɗannan hadisai ne suka nuna daga ƙarshe annabi ya ci gaba da yin sallah kenan akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ibn majah wa tayalisi wa ahmad wa siyaqu lahu wa ziyadatani lil-bukhari wa li ahmad al-ula minhuma wa akhraja minhu ma huwa min kalami sallallahu alaihi wasallam at-tirmidhi tirmidhi ma ya fitar da wa waccan magana da ta fito ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe wa sahahu turmudi ya ce sahihi ne wa darimi da darimi wa tsayalisi wa ahmad bai na hauhi irinsa wa huwa riwayat muslim wa kazal bukhari bi alfazin mutaqariba haka muslim bukhari ma ya rawato da irin lafuza dai masu kama da juna min min turkin kasira an abi huraira ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira wa qala abu Bishir yunus ibn habibu ɗaya daga cikin masu ruwaya abu bashir yunus ibn habib ya ce wato rawi musnad tsayalisi wanda ya rawaito ta isnadin abu dauda a tsayalisi a kibal hadis bayan ya rawaito a ƙarshen hadisin sai ce samitu abal walid ya ni a tsayalisi na ji abu dauda tsayalisi abul walid ya kuli yana cewa bi za in ka kalli waɗannan hadisai na ƙarshe-ƙarshe da annabi ya ci gaba da yin sallah nusika tilka al-ahadith allati alaihi ala alladhi sai shafe da hadisan da suka zo a farko farko na wanda suka nuna annabi baya yin sallah ga wanda ake bin bashi in bashi da abin biya daga baya annabi ya ci gaba da yi masu sallah wallahu alamu bi tawfiq to za mu tsaya nan ko annaya shida kenan alhamdulillah الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه adala kafin tambaya bayan mun yi karatu rana ita yau ran litinin kenan to sanda muka tashi akwai wani gida nan da suka zo da matsalar wata mata wanda na ce insha Allah mun dawo sati mai zuwa za mu nemi taimako don allah akan a taimaka mata matsalar da ta faru yar bendel ce ba ta jin hausa to wani ya musuluntar da ita bayan ya zo da ita suna tare daga baya ya yi wani auren ya zo kuma ya ci gaba da wulakanta ta har da duka da sauransu to shine karshe ma ya sake ta saki uku to sun je gurin hisba. hizba dai suka ce babu wani abu da za su iya yi to suka dawo kuma can garinsu sun kira ta dama duk kiristoci ne kuma bata san kowa ba anan iyayenta duk kafirai kuma sun ce ta zo ko nawa ne za su kashe mata ta taho da yaran da ta haifa sun haihu da ita za su kashe mata daga nan zuwa in ya kai dubu dari biyar inda za ta koma kirista ta ce ita kuma wallahi ba za ta koma ba saboda haka za ta ci gaba da zama a nan to matsalar da take tunkara shine ya kwace 'ya'yan nasa sai guda ɗaya bar mata wanda yake bayanta don ta zo nan a rana ita yau ɗin mun gaisa da ita sannan kuma inda take zaune shi yake biyan haya dubu talatin to yanzu kaga ba za ta ci gaba da biya ba sau da haka abinda take bukata kamar ɗaki ɗaya ma wanda za ta ci gaba da iya biya ko kuma akwai wani guri da wani zai iya rike ta sannan an yi magana da man salisu mai kemis wannan cewa za su ba ta gurbi za ta rika yin karatu a islamiyya su ta yan litinin wadda suke yi a ta mata din nan to abinda take nema yanzu ne bai wuce cikakken gurin zama ba idan har akwai inda wanda zai iya ɗaukar nauyinta wajen gurin zama in babu wanda za a taimaka mata wajen ci gaba da biyan haya ɗin na biyu kuma tana buƙatar sana'a wanda za ta iya rike kanta na tambaye ta jiya sanda na yi bayanin a majalisunmu a mariri an ɗan haɗa wani abu cewa na zo nan za a sake haɗawa da ɗan abin da ake da shi a bata cewa za ta iya yin titin akwai wanda suka ce in za ta yi titin na tambaya suka ce ta ce ba ta yi karatu ba iya abin da ce kawai bai wuce sakandare ba ba ta ma ba sau da aka ta ce da ma nani ne za a ɗauke ta nani za ta yi ta ce ba ta iya titin a aji ba to wannan ɗin da bai samu ba to shi ne sai ake da bukatar akalla ta ce to ko shago ta samu za ta rika sai da irin su fiyo wata da ɗan kayan miya ta ce tun da su kamar misali sun saba irin wannan ta ce in tana riritawa kila za ta iya rike kanta to kusa akan haka muka rabu a rana ce din kuma suna gaya mun cewa ko wanda suka yi mata maganar ba da mai aiki a gidan mai to shine muka ce gaskiya kamar ita ita musulma ce bai kamata ba tunda yanzu tana koyan musulunci ne da sauransu sau da aka bai kamata ta rika ba da mai ba ta dai ta ce ita ko wanke-wanke ne a wani gida ma za ta iya yi amma ba za ta iya tafiya garinsu don ta koma kiristanci ba <clears throat> to shi ne a wannan lokaci a nan gidan ne nan baya na ba su haƙuri zuwa rana ita yau to sai zan ran talata ban je karatu banda muke karatu sai majalisun mu kai da muke bukari a nan muka dan nemi taimako shi ma na juma'a da muke da lahadi mun nemi taimako amma dai gaskiya babu abin da aka samu to sai a yau muka ce an zo da abin da yake hannu insha Allah ta'ala in an samu za a hada mata in ya so a ga abin da abin zai iya yi shin zai iya biya mata a kama shago din ta dan iya yin wani abu in ya so daga baya ko maganar biyan hayan nata a ci gaba da sauransu so da aka sun zo nan gidan wani akwai alhaji muhammad nan gidan su wani ne nan gidan su sagiru yawwa to wannan shine abin da ya faru muka ce da ala za mu gaya wa 'yan uwa a kan su taimaka za a ɗan zaga gwargwana abin da ya samu za a lasarta a gaya mutane da abin da yake hannuna sai a ainihin bata ubangiji Allah ya ba da ikon taimakawa Allah kuma ya tsare imani da sauransu wannan yana roƙon addu'a ne ga 'yan uwa cewa za su fara jarabawa ubangiji Allah ya ba su sa'a Allah ya taimaka baki ɗaya wanda ya ce idan mutum zai yi sallah da iyalansa da matar shi misali ya za su yi sallar za ta tsaya a bayansa shi yana gaba a matsayi shi ne liman ita tana bayansa <clears throat> in ko wani yaro karami za su yi sahu da yaron ita kuma tana baya kamar da annabi ya da um musulman da ainihin anas sanata yana son a yi min bayani a wato addu'ar da aka ce annabi salama yana yi idan ya dafa goshin wato idan mutum ya aure aka ce ya dafa goshin matar da ya aura yi addu'a da kuma idan ya sayi dabba domin ya ce ya kusa auren cewa kwanan nan to annabi yana cewa idan ya dafa goshi yake cewa idan ɗayanku ya sayi dabba ko ya yi aure ya dafa goshinsa ala na nasiyatiha ce Allahumma inni khaira ha. wa khaira ma ha alaihi wa a'udhu bika min ha wa sharri ma ha alaihi kuma ya ce yana so ya samu littafin da zai iya ganin wannan addu'a din ya samu adabu zifaf na muhammad nasiruddin al-albani adabu zifaf ƙarami ne haka mujalladi bai ma kai mujalladi ba haka risala guda ɗaya wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum ɓalan tambaya ta shine wasu mutane suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu wasu kuma suna cewa annabi sallallahu alaihi bai san gaibu ba malam shin annabi ya san gaibu ko bai sani ba to in ya sani ko bai sani ba kai mai shafi ka babu abin da ya shafi ka Allah ya samu dace Allah ya ce don Allah ya sakamak wato na da ya ce Allah ya saka ma da alkhairi tambaya ta anan ita ce a kan sunan banza an ce idan ana gaya wa mutum ranar lahira da shi zai tashi za a kira shi da shi to kamar wanda ake kira da suna wato minista alhalin ba sunan shi bane kuma ba mukaminsa bane akan akan hakan menene hukuncin wannan muna buƙatar ƙarin bayani to shi minista mummunan suna ne abinda da aka ce shi ne wanda ibn al qayyim ya kawo a cikin tuhfatul maulud bi ahkamil maulud tuhfatul maulud bi ahkamil maulud mutane ana umartar su da kyautata suna domin za a kirawo ku da sunayen ranar alkiyama za a kirawo ku da sunayen ranar alkiyama amma abinda ba a faɗa ba shi shine dan kana da wani suna wanda wasu ke gaya ma ko da mummuna ne nickname ne haka ko wani lakabi ko makamancin wannan baya nuna cewa wai lallai da shi za a kira ka sai dai in mutum ba mutumin kirki ba ne to wannan ya zo cikin hadisin bara'u ɗan Aziki. da annabi yake magana idan ba mutumin kirki ba ne za a zo a kira shi bi aka bahi asma'ihi ilaihi a ran da ya mutu kenan da sunan da yake mafi muni daga cikin sunayensa wannan annabi ya faɗa cikin hadisin bara shi ma za ka same shi a cikin wannan littafi ɗin hadisi ne mai tsayi annabi ya ce yunada bi akbahi asma'ihi ilai za a kira shi da mafi munin sunan shi in mutumin kirki ne kuma za a kira shi da mafi kyan sunayensa a san da za a hau sama da ran shi kenan a ce haza fulan ibn fulan annabi ce ah, bi ahsani asma'ihi ilai da mafi kyan suna to mala'iku za su faɗi wannan magana to wannan in wannan ne babu shakka ya tabbata cikin hadisin bara'u dan azi to amma ranar kiyama din babu mamaki hakan ta iya faruwa idan ba mutumin kirki bane kila a kira shi da mummunan suna din da sauransu amma idan mutumin kirki ne dan ana kiransa da mummunan suna kuma ba so yake ba babu yadda za a kira shi da wani mummunan suna Allah ta'ala ya samu dace ubangiji Allah ya taimake mu baki daya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh